واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناشكين كتاب الصلاة أكرة اللتاهم بلوغ المرام باب شروط الصلاة za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga kan hadisi na 229 darasin yana karantar da mu sharadi ne taharatul makan alladhi yusalla fihi wurin da za a yi sallah sharadi ne ya tabbata yana da tsarki ibn hajar al-asqalani ya yi wannan babi saboda bayanin shurutu salat sharuɗan sallah من شروط صحة salati أنه لا بد فيها من طهارة المكان الذي تفعل yana daga cikin sharuɗa na ingancin sallah sallah ba ta inganta dole sai an cika waɗannan sharuɗa yana daga cikin sharuɗa na ingancin sallah wurin da za a yi sallah ya tabbata yana da tsarki me ya hujja akan haka ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisai guda uku waɗanda suka tattaro bayani akan wasu gurare waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a cikinsu وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال abu sa'idin al-khudri ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-arbu kulluha masjidun ita ƙasa baki ɗayanta wurin sallah ne idan aka ce masjidun ana nufin wurin sujuda wurin sujuda shine wurin sallah ita ƙasa baki ɗayanta wurin sallah ne wurin sujuda wurin ibada ne illal maqbarata wal hammam sai dai makabarta da kuma wurin wanka makewayi shine toilet rawahu tirmidhi al turmizi. ya rawaito hadisin nan walahu illa ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ce hadisin yana da aibu shine illa hadisin yana da aibu hadisin yana sunan turmizi kitabu salati abuwabul azan hadisi na 317 kuma yana abuwabul salati babu ma ja anna al-arda kullaha masjidun illal al-maqbarata wal hammam hadisi na 327 sannan al-imam abu dawud shi ma ya ruwaito hadisin yana kitabu salati babul mawadi'il lati la tajuzu fiha salati hakanan ibn maja ya ruwaito hadisin yana kitabul masajid wal jama'ati babul mawadi'i allati tukrahu fiha salatu hadisin 745 hadisin nan malamai da dama sun ruwaito shi akwai al-imamu darimi al-imamu al-baihaqi al ahmad bin hanbal al-imamu al-bazzar wa ghayruhum bi asani da jayyida isnadin hadisin duka suna da kyau amma kuma me yasa ibn hajar ya ce walahu illa hadisin yana da aibu me yasa ibn hajar al-asqalani ya ce hadisin yana da aibu saboda a cikin riwayar hadisin akwai abin da ake ce ma al-irsal an samu tsallake mutum guda illa annaha laysat bi illatin qadiha Illa wato aibun da ke tare da wannan hadisin bashi da muni wannan dalilin yasa akwai wani littafi na ibn hajar al-asqalani littafin hadisi muna yawaita ambaton wannan littafi sunansa talkhisul habir yana da muhimmanci kwarai a wannan littafin talkhisul habir juz'i na farko shafi na 277 ibn hajar al-asqalani yayi ishara da take nuna cewa hadisin ya inganta ba kamar a nan littafin bulugul marami ba ya ce walahu illa kawai ya yi shuru hadisin yana da aibu idan ka duba majmu'u fatawa na shekul islam rahimahullahu ta'ala mujallar na 22 shafi na 160 ya kirga malaman da suka ce hadisin nan ya inganta malamai suna da yawa don haka ko da dai ibn hajar ya ce hadisin yana da aibu wannan aibun bai bata hadisin ba ka duba littafin takhriju mishkatil masabih hadisi na 737 da sahihu sunan ibn Maja hadisi na 606 da sahihu sunan abi dawud hadisi na 507 wannan hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'arbu kulluha masjidun ita ƙasa dukkanta baki ɗayanta wurin sujuda ne in banda gurare guda biyu su ne makabarta da kuma makewayi makabarta da makewayi sai mu je hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisin daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa a wanda littafin ya ce kala inna nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yi salla a wani littafin naha nabiyu an yi salla annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi salla fi sabi'i mawatsin a wurare guda bakwai inji abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi salla a wurare guda bakwai almazbala juji shine bola wal majizara da mayanka mayankan dabba wurin da ake yanka dabba wal makabara da kuma makabarta wurin da ake binne mutane wa qari'ati tariq da kuma tsakiyar hanya hanyar da jama'a suke bi wal hammam da wurin wanka makewayi wa ma'atinil ibli da wurin durkusawar rakumi wa fauka bahri baitillah da kuma doron ɗakin Allah subhanahu wata'ala wato ɗakin Ka'aba doron ɗakin Ka'aba saman ɗakin Ka'aba wurare guda bakwai rawahu Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin nan yana kitabu salati abwabul azar hadisi na 306 Ibn Hajar ya ce wa ba'afahu kuma al'imamu turmizi da ya ruwaito hadisin ya ce hadisin yana da rauni me yasa ya ce hadisin yana da rauni saboda a cikin isnadin hadisin akwai wani malamin da ake kiransa zaidu binu jabira binu mahmud binu abi jabira an dawu da al-husayn an nafi'in an ibni umar shi zaidu binu jabira dinnan wanda ta hanyarsa aka samu wannan hadisin ta hanyarsa shi kadai aka samu wannan hadisin na abdullahi bin umar malamai da ɗazu waɗanda suka rubuta littafai akan mutanen da ba a karban hadisinsu sun saka sunansa a ciki kamar misali al'imam abu ja'far muhammad bin amr al'aƙili al'aƙili yana da littafi wanda ake kira kitabu bu'afa'il kabir kitabu fa'il kabir wannan littafin al'imamul imam aqili ya rubuta ne saboda ya kirga sunayen malamai waɗanda ba a karɓar hadisin saboda dalilai masu yawa wannan shine ake kira ilmul jarh wa akwai malaman da ba a karɓar hadisin saboda an same su da wata shaida wacce take nuna rashin gaskiyansu ana shakkan za su iya yin ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don haka ba za a karɓi hadisinsu ba wannan littafi ne babba kuma yana daga cikin littafai na farko waɗanda aka rubuta sunan malamin al'imamu abu ja'far muhammad bin amrin al'aƙiri ya rasu hijira na da shekara 320 sama da shekara 1100 da suka wuce ya saka sunan wannan malami a cikin mutanen da ba a ɗaukan hadisinsu zaidu bin jabira bin mahmud bin abi jabira kuma ta hanyarsa aka samu wannan hadisin na abdullahi bin umar in ka duba littafin sa kitabu du'afa kabir rakami na 589 haka nan alhafiz ibn hajar shi ma yana da littafi taqribut tahzib taqribut tahzib shi ma littafi ne da yake magana a kan malamai waɗanda suka ruwaito hadisi mujallar na farko shafin 273 a littafin yana cewa wannan malamin maturokun ba a karban hadisinsa wannan hadisin yana sunan turmizi kitabu salati babu karahati ma salla ilaihi bayan abuwa azan hadisi na 346 kuma yana sunan ibn majah kitabul masajid babul mawadi allati tukrahu fiha as-salatu hadisi na 746 malamai da yawa kamar yadda muka ce sun nuna hadisin nan bai inganta daga abdullahi dan umar ba daga cikin su akwai al-imam abu hatim ar-razi a littafin sa kitabul ilal mujallad na farko shafin 148 ka duba da'ifu sunan ibn majah hadisi na 161 don haka ittifaqan wannan hadisi na muka karanta bai inganta ba waɗannan gurare da aka kirga cewa ba a sallah a wurin fi sab'i mawaqin wannan hadisin bai inganta daga Abdullahi bin Umar ba me yasa ibnu Hajar ya kawo duk da cewa hadisin bai inganta ba saboda malaman fikihu sun gina hukunci akan wannan hadisin shi yasa ya kawo shi hadisi na gaba wa an abi marsadin al-ganawi an karbo hadisin nan daga abu marsadin alganawi baban marsadu alganawi akwai mutanen da suka shahara da alkuniya daga cikinsu akwai wannan sahabi abu marsad alganawi sunansa Kanna bin hisni Kanna bin hisni da shi da ɗansa dukkansu sahabban annabi muhammad da shi da ɗansa duka sun halarci yakin badar amma ɗansa ya riga shi rasuwa ɗansa ya rasu tun annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba ɗansa ana kiran shi marsad binu abi marsad alganawi shi kuma baban nazu binu hisni alganawi dukkansu suna ruwaito hadisai da yawa a za ka rika samun hadisansu a cikin littafai da dama in ka duba littafin tarihi na ibnu abdulbari al-isti'abu fi ma'rifatil ashab labari na 2983 shi wannan mahaifin ya rasu a lokacin saidina abubakar yana shugabanci bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara daya bayan mazan allah ya rasu da shekara daya shi kuma ya rasu abu marsad al-galawi wato Kanna bin hisni ya rasu yana da shekara 66 Allah ya kara masa yarda abu marsad al-ganawi radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam Na ji manzon Allah yana cewa la tusallu ila al-qubur kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburbura shine Ilal al kada ku yi sallah zuwa ga kaburbura wato kuna fuskantar kaburbura wala tajlisu alaiha kuma kada ku zauna akan kaburbura rawahu muslim wannan hadisin al'imamu muslim ya rawaito yana kitabul jana'iz babu nahyi anil julusi allal qabri wa salati alaihi hadisi na 972 kuma hadisin yana sunanun nasa'i kitabul ƙibla an nahyu anis salati ila al qabri hadisi na 760 ta waɗannan hadisai guda uku هذه الأحاديث الصلاة ذكرت بعض الأماكن allati la tajuzu salatu fiha aw ilaiha wadannan hadisai guda uku da ibnu hajar ya kawo a littafin bulugul maram ya kawo su ne saboda yi bayanin mas'ala da ta danganci wuraren da malamai suka ce babu kyau a yi sallah a cikinsu ko a fuskanta ana sallah ba wai su kaɗai ba ne hadisan amma waɗannan hadisai sun fi tattaro bayanin don haka akwai matsaloli guda bakwai matsala ta farko ita ce a salatu fil makabara sallah a makabarta sallah a makabarta domin ita ce ta samu hadisai ingantattu <clears throat> daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko da muka karanta hadisin abu sa'idin al-khudri al'arbu kulluha masjidun illal makabara ita ƙasa baki ɗayanta wurin sujuda ne in banda makabarta wannan hadisin mun ce ya inganta ga kuma hadisi na uku da muka karanta hadisin abu marsad al-ganawi la tusallu ilal, qubur kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah hadisin yana sahihu muslim shi ma hadisin ya inganta don haka sallah a fuskanci makabarta babu shakka bayi da kyau ko ko sallah eh, a fuskanci kabari ko a cikin makabarta ba shi da kyau ah, kamar mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa suna cewa makaruhi ne a yi sallah a makabarta makaruhi dalilin da yasa suka ce makaruhi ne saboda waɗannan hadisai da muka karanta li nahayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an salati fiha saboda annabi ya hana a yi sallah a makabarta in ka duba littafin tabiyinul haqa'iqi sharhu kanzid da ƙa'i mujallar na farko shafi na 328 annabi ya hana a yi sallah a makabarta amma me yasa suka ce makaruhi ne saboda an yi mahanin ta'alil an yi ƙoƙarin bayyana dalilin da yasa annabi ya hana an yi la'akari da cewa makabarta wuri ne da ake tamanin akwai najasa wannan dalili yasa annabi ya hana sallah a wurin wannan abin da ake ce ma al-ihtimal at-ta'lil shi yasa ba a ce haramun ne sallah a makabarta ba aka ce makaruhi masabar al-imam Abu Hanifa haka nan mazhaba ta al'imamu imam Malik mazhaba ta al'imamu imam Malik amma mazhabar al'imamu imam Malik um, babu laifi don mutum ya yi sallah a makabarta ba laifi hatta a bayan gida in mutum ya yi sallah babu laifi wanda ita ce masabar al'imamu mali sharaɗi kawai iza kana uku tsohiran wurin da za ka yi sallan yana da tsarki ko babu a makabarta ɗin ko a bayan gida toilet idan wurin da tsarki tunda akwai wani toilet wanda ke da tsarki toilet ɗin wani mutumin ya fi ɗakin wani tsafta ko? an yarda? Hmm? to idan dai wurin yana da tsarki in ji al'imamu malik iza kana uku tsohiran matukar wurin da za ka yi sallah yana da tsarki wurin da ka tsaya da kuma inda hannunka ke tabawa gwiwarka ke tabawa goshinka ke tabawa shine ake nufi da wurin sallah din ga inda ka tsaya ga inda goshinka da hannuwanka da gwiwoyinka wurin sujuda guda bakwai wurin da za su taba nan ne ake nufi da wurin sallah in dai wurin yana da tsarki sallah ta inganta shi shine abinda al-Imam Malik ya faɗa uh, Ibn al-Qasim yana cewa hadisun nahyi an salati bil maqbara Ibn al-Qasim yana cewa hadisi da kaji an hana sallah a makabarta mazhabar malikiya suna tawili tawili suna kokarin saka fahimtar su game da abin tawilin shine makabaratul mushriki na ana nufin makabartan kafirai makabartan kafirai wannan shi da ake nufi an yi tawilin hadisi kanar darisa au hadisa tsohon makabarta ne ko sabuwa wato ko da makabartan ta tsofa ko bata tsufa ba in dai ta kafirai ne to babu kyau li'annaha hufratun min hufarin nar saboda makabarta ta kafirai ramin wuta ne amma makabartan musulmai ai wuri ne wanda ke dausayi na aljanna saboda haka idan aka yi tawili yaya za a ce mahallin da aka binne waliyan Allah a ce najasa ne Allah ya samu gane don haka sun saka tawili ƙoƙarin fahimta fahimtar hikima dalilin da ya sa annabi ya ce kar a yi sallah a makabarta a masabar malikiya dalilin shine makabarta na kafirai ba na musulmi ba in ka duba littafin risala risala wana ha an salati fi makabaratin mushriki na wakana kana'itihim annabi ya hana a yi sallah al'imamu malik ya hana a yi sallah a makabartan kafirai da cocinsu makabartan kafirai kaga kenan an bambanta makabartan da na musulmi wannan masabar malikiya amma hadisin da muka karanta akwai bambanci tsakanin makabartan kafirai da na musulmai babu kullu kulluha masjidun illal makabarata walhamma hamma bin da manzan Allah ya faɗa kenan makabarta da makewayi su ne kaɗai ba wuraren sujuda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sallu ila kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah bai ce kaburburan annaba bai ce kaburbura kawai umuman wala tajlisu alaiha kar ku zauna akai to amma mazhabar malikiya an yi tawili kuma tawilin akwai hujja akwai hujja saboda makabarta ta musulmai ba na najasa bace tunda ba najisa ya yaya za a ce ba za a yi sallah gudun ba to tunda hadisin ya inganta sai a cire makabartan musulmai wurin da ya rage shi ne makabartan kafirai don haka shi ake nufi ka duba taj wal iklil sharhin muktasar khalil mujallar na farkon shafin 345 to haka ma mataba ta al shafi'i kamar yadda al-imam ya faɗa rahimahullahu ta'ala littafin kitabul majmu' mujallada uku shafi na 158 ya ce amma hukumin mas'ala hukuncin wannan mas'ala hukuncin wannan mas'ala cewa sallah a makabarta ya ce a sahuha mafi inganci game da bayanin da malamai suka yi a mazhabar al'imamu shafi ta sihu salatu ma'alkaraha, idan aka yi sallah a makabarta sallah ta inganta amma dai ba a kyauta ba yasa ba a kyauta ba saboda an saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma akwai malamai da suke cewa la tasihu tunda manzon Allah ya ce kar yi sallan to wanda duk sallan sallan bata inganta ba amma dai akasarin malamai abin da suke faɗa kenan yukrahu an yusalliya ila alqabri makaruhi ne mutum ya fuskanci kabari yayi salla in an ce makaruhi ne sallarsa bata ɓaci ba amma bai kyauta ba haka za ƙalu yukrahu amma al'imamun nawawi ya ce walau ƙila ya harumu da za a ce haramun ne fa da shi fi dacewa saboda hadisin muka karanta na abu da ganawi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallu ila alqubur kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah tunda annabi ya hana kaga ya nuna haramun ne ya nuna cewa haramun ne don haka al-imam nawawi yake cewa wa salatu inda ra'si qabri rasulillah hatta kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka tafi idan za ka yi sallah masallacin manzon Allah idan mutum ya kasance mutawajjihan ilaihi ya fuskanci kabarin annabi yayi sallah fa haramun to shi ma yayi haramun saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta kabarinsa da na wani ba kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah abinda annabi ya faɗa kenan da a ce banda nashi da ya ware tunda bai ware ba kaga kenan kowane kabari haramun ne a fuskance shi a yi sallah ibn munzir yana cewa wannan saɓani da aka samu game da hukuncin sallah a kan makabarta ko kuma a fuskanci kabari a yi sallah sabanin da aka samu dinnan saɓani ne wanda ya samu asali tun daga sahabbai da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-munzir ya ce rawaina an aliyin sayiduna ali wa ibn abbas da abdullahi bin abbas wa umar da abdullahi bin umar waɗannan sahabbai ne wa ata waɗannan kuma tabi'ai ne annahum karihu salata fil waɗannan sahabbai da tabi'ai sun kyamaci yi sallah a makabarta سيدنا علي عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر جاء عطاء بن أبي رباح دع الإمام النخعي ولم walam ya karaha ku abu huraira amma abu huraira daga sahabbai da wasilatu bin al al'afka shi ma sahabi ne sannan daga tabi'ai kuma akwai alhassanul basari abu huraira wasila bin al al'afka da alhassanul basari daga tabi'ai su suna cewa ba laifi don an yi sallah makabarta haka al'imamu malik al'imamu mali mafi shaharan fatawar da aka samu daga gunshi la yukrahu malam na jasataha ba laifi ne mutum ya salla a makabarta inda ba ya tabbatar akwai na jasa a fili ba amma al'imamu ahmad bin hanbal shi kuma ya ce harabun ne al'imamu ahmad bin hanbal ya ce haramun ne salla a makabarta haramun ne a yi sallah a makabarta wannan shi ne ya fi dacewa da zahirin nassin hadisin annabi muhammad to game da cewa wanda ya sallah a makabartan sallan ta inganta ko bata inganta ba riwayata ne nan ma fahimta biyu aka samu nan ma fahimta biyu aka samu wanda ya sallah a makabarta sallarsa ta inganta ko bata inganta ba mafi inganci shine sallar ta inganta idan dai wurin da ya yi sallan yana da tsarki ya tabbatar da wurin da ya yi sallan akwai tsarki sallar ta inganta amma kuma yana da laifi saboda ya saba umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda in ka duba tuhfatul muhtaj fi sharhil minhaj mujallar na shida shafin 495 haka za ka samu masabar al'imamu ahmad bin Hambal. al'imamu ahmad yana tsanantawa haramun ne mutum ya yi sallah yana fuskantar kabari saboda zahirin hadisin annabi muhammad in ka duba almugni na ibn qudama a mujallar na farko shafin 478 اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال akwai fatawar da aka ce al'imamu ahmad ya bayar duk wanda ya salla a makabarta sallarsa ba ta inganta ba duk wanda ya yi salla a makabarta sallansa ba ta inganta ba wannan ah, fatawa ta tabbata daga al'imamu ahmad bin hanbal amma cewa makaruhi ne sallar tana inganta wannan tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suka ba da fatawa kamar yadda muka ce na ali abdullahi bin abbas abdullahi bin umar daga tabi'ai akwai ata'u al-imamu ata'u al-imamu nakhai da shi kansa ibn al-munzir wanda ya bada labarin akwai jabir bin samura shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to amma me yasa me yasa mafi yawan malamai suke cewa makaruhi ne bayan gashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'ardu ha masjidun illal makabarta wal hammam ga hadisin yana da inganci ga kuma hadisin da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusallu ilal al-qubur amma duk da haka malamai ba sa cewa sallan bata inganta ba me yasa saboda hadisin nan waɗannan hadisai suna karo da wasu hadisai waɗanda suka fi su inganci wannan dalili ya sa malamai ba su ce sallan ba ta inganta ba in banda al'imamu ahmad bin hanbal misali al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i duk sun ce in ka yi sallah a makabarta sallan ta inganta illa dai shi malik yana ganin ba kama da laifi shi kuma al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i suna cewa baka kyauta ba amma dai dukkansu sun yarda ta inganta al'imamu ahmad ya ce ba ta inganta ba fatawarsa guda shi ma akwai fatawar da aka ce yana bayarwa cewa sallar ta inganta me dalili saboda akwai wasu hadisai waɗanda sun fi waɗannan hadisan inganci daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura duniyar gaba ɗaya ƙasa baki ɗayanta Allah ya sanya ta ga annabi Muhammad wurin sujuda ne kuma abin tsarki ne ita ƙasa gaba ɗayanta wannan khususiya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karanta wannan wajen bayanin taimama ju'ilat liyal arubu masjidan wata hura. annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirga kyautar da Allah ya masa shi kadai bai yi sauran annabawa ba daga cikin kyautar da Allah ya wa annabi Muhammad ƙasa gaba ɗayanta wurin sujuda ce ga annabi da al'ummarsa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ƙasa abin tsarki ne wurin sujuda ne a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa haisu ma adrakatka salatu duk inda sallah ta riske ka fa salli sai kai fa innahu masjidin don kuwa masallaci ne a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ce, aina ma adrak salatu fa salli duk duk inda sallah ta riske ka kai sallah fa innahu masjidun don kuwa wurin sujuda ne waɗannan hadisan da muka karanta kaga sun nuna duk duniya ko ina doron ƙasa gaba ɗaya wurin ibada ne ga annabi da al'ummarsa kuma waɗannan hadisan suna sahihul bukhari suna sahihu muslim to amma waɗannan hadisai da muka karanta fa na waɗanda suka ware suka keɓe makabarta da makewayi kaga al'imamu tarmizi ya rawaito wannan al'arba kulluha masjid al makabarta wal hammam amma kuma shi kansa ibnu hajar ya ce walahu illa ɗaya hadisin fa hadisin abu marsad al-ganawi sahihu muslim yana sahihu muslim baya cikin sahihu bukhari yana sunanun nasa'i kaga kenan waɗannan hadisai da suka keɓe makabarta da makewayi ba a ibada a ciki ba su samu inganci kamar hadisai da suka ce ƙasa gaba ɗayanta wurin ibada ce ga annabi da sahabbansa da al'ummarsa ba a wannan dalili ya sa akasarin malamai suke cewa bai kamata a yi sallah a makabarta ba amma in an yi ta inganta saboda mai kar a yi watsi da waɗancan hadisai ya zama an yi amfani da duka hadisan kashi biyu waɗannan hadisai da suke nuna ita ƙasa gaba ɗayanta wurin ibada ce a yi aiki da wannan hadisi sannan hadisin da ya ware makabarta da makewayi shi ma a yi aiki da shi sai a ce mai makaruhi ne ka yi sallah a makabarta da makewayi amma idan ka yi sallan sallan ta inganta me yasa aka ce ta inganta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina ma adrakat ka salatu fa salli duk inda sallah ta riske ka kai sallah duk inda sallah ta riske ka kai sallah to kaga kenan waɗannan hadisai an yi amfani da su wannan ya zama khasun Ah, kamar yadda malamai suke cewa wa hadha khasun muqaddamun ala umumin wanda ya keɓance sai a gabatar da shi akan wanda ya game ko ina amma kamar littafin al-insaf mazhaba ta al-imam Ahmad bin Hanbal mujallad na biyu shafi na 288 mazhabar al-imam Ahmad ita ce la tasihhu salatu fil maqbara sallar da aka yi ta a makabarta bata inganta ba wannan ne mazhabar al’imamu Ahmad bin Hanbal kuma almajiran al’imamu Ahmad akan wannan fatawa suke amma an samu fatawa ta biyu daga al’imamu Ahmad domin sau da yawa malami yakan ba da fatawa a farkon rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa ya canza saboda shi ilimi kullum karuwa yake ga malamai lokacin da za ka ba da fatawa ta farko bincikenka bai yawa ba yau da gobe sai Allah ya baka fahimtar wancan fatawan akwai bukatar ka canza ka to akasarin malamai inda kana karanta littafin fikihu zaka ji an ce qaulani qaulani qaulani ana nufin malam ya taba cewa kaza ba kyau daga baya kuma yace babu laifi ba laifi bane da fahimtarsa ta nuna mar babu laifi daga baya fahimtar ta nuna mar bai kamata ba don haka ba da gangan yayi ba to amma duka fatawa biyun za a baka labarin su kai kuma sai ka auna da hujjojin da malamin ya rike idan ka auna da hujjojin sai ka dauki wanda fahimtar ka ta nuna maka cewa shi ne mafi inganci al-imam ahmad bin hanbal akwai fatawar da aka samu cewa shi ma kafin ya bar duniya ya dawo kan fahimtar sauran yan uwa waɗannan manyan malamai da aka yi a tarihi Allah madaukake musu rahama cewa idan mutum ya yi sallah a makabarta in aliman nahya lamta in ya san cewa annabi ya hana to sallarsa ba ta inganta ba wa illa amma in bai san an hana ba yayi sallah a makabarta sahhat sallar ta inganta sannan akwai fahimta da aka samu ah, ta al-Imam Ahmad fatawa da ya bada yana cewa tahrumu salatu fiha haramun ne a yi sallah a makabarta wata sihu amma idan an yi sallan ta inganta kaga fatawa kashe uku haramun ne a yi sallah a makabarta in an yi bata inganta ba wannan shine abin da mazhabarsa ta rike idan mutum ya san an hana ya yi sallan sallan bata inganta ba amma in bai sani ba sallan ta inganta fatawa ta biyu kenan na uku haramun ne a yi sallah a makabarta amma idan an yi sallan ta inganta kaga ya dawo kan fahimtar sauran malamai wato a nan mafi yawan malamai abinda suke ba da fatawa a kai shine babu kyau a yi sallah a makabarta da makewayi babu kyau a yi sallah a makabarta da makewayi amma idan an yi sallan sallan tana inganta sallan tana inganta ana samun laifi na'am masabata al-imam abu halifa al-imam shafi'i amma masabar al-imam malik babu wani laifi saboda mutum ya yi sallah sai dai bai kyauta ba matsala ta biyu ita ce sallah juji da mayanka wurin zubar da shara bola almazbala walmajizara kamar yadda akasarin malamai suke cewa makaruhi ne babu kyau a yi sallah a makabarta da makewayi haka ma akasarin malamai suke cewa babu kyau a yi sallah a juji da kuma mayanka yana mazhabar al'imam abu hanifa ilar nahayi an salati fil wal majzara li kaunihima mawdi'an najasa me yasa aka ce babu kyau saboda wurare ne na najasa bola wurin najasa ne mayankan dabbobi wurin najasa ne ibada kuwa ya kamata a ce an daraja ta musamman wanda zai yi sallah ya kamata a ce ya samu guri mai tsafta saboda haka makaruhi ne haka ya zo a littafin bada'i'u sana'i fi tartibi shara'i da mujallar na farko shafin 472 haka ma masabar al-imamu malik annahayu anil majzarati wal mazbala nahayu karaha hani da aka yi hani ne na karhanci ba haram bane illam yu'man min najasa sharadin idan mutum bai aminta daga najasa ba wa illa in aminat min najasa jazat idan dai mutum ya aminta daga najasa to halal ne mutum yayi sallan ko da ajuji ne wa haisu ƙila bil karaha wa salla idan mutum ya salla a mayanka ko a cikin bola a'ada fil waqti ala al amidan aw idan dai akwai sauran lokaci to ya kamata ya sake wannan sallah amma idan sallah lokacinta ya wuce sai ya bari sallan ta inganta haka yake cikin hashiyatul adawi ala sharhi kifayati talibir rabbani farkon mujallar na biyu ina shafi na shida da kuma sharhu muktasar khalil littafin allama abul hassan aliyu bin ahmad al-kharashi a mujallar na uku shafi na 92 mazhabar al'imamu shafi'i nan ma haka cewa tukurahu salatu muhaziyar lin najasa babu kyau a yi sallah ana daidaituwa da najasa kana sallah ka najasa dama ko hagu ko gabanka ko bayanka shine muhaziyan ba kyau walau lam yattasil biha ko da a ce jikinka baya taba najasa amma dai kana kusa da najasa yana gefen ka salati fil mazbalati wal majzara kamar sallah a bola da kuma mayanka amma idan kai sallah a mayanka dole za a samu najasa na ka ko dai dama ko hagu ko gabanka ko bayanka to babu kyau amma sallah tana inganta kamar yadda al'imamun nawawi ya fada a littafin almajimu'u sharhul muhazzab a mujalladi na farko shafi na 116 wa zikirul majzara wal mazbala wa inna ma muni amina salati fihi ma lin najasati abinda yasa aka hana sallah a mayanka da sallah a bola saboda jasa ne saboda najasa ne ya kamata a daraja sallar da za a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala fadalla ala anna taharatul mawdi alladhi yusalla fihi shartun wannan ya nuna cewa wurin da za ka yi sallah dole ne ya zama yana da tsarki dole ne dole ne wurin da za ka yi sallah ya zama yana da tsarki Fa in sallah ala bisatin alaihi na jasa gairu ma'afuwin anha sallah alal maudu'in na minhu lam tasihha salatuhu idan mutum yayi sallah a wuri mai najasa ya zama kuma najasan tana taba shi sallar bata inganta ba li'annahu mulaqin lin najasa wa in salla ala mawdi'in tahirin minhu amma kamar misali mutum ya kawo shimfiɗa ya ɗora a kan najasa ko da fitsari ne wuri ana fitsari sai ka shimfiɗa darduma sai kai sallah akan darduma koko ya kasance darduman ma da kai sallan akwai najasa a jikinta amma gefen da kai sallah akai ba najasa yace sallan ka ta inganta domin dama abin da ake la'akari da shi shine najasan tana taba jikinka ko ba ta tabawa in salla ala maudi'in tsohirin minhu sahat salatu idan yi sallah a guri mai tsarki kamar misali taburma akwai najasa a gefe amma gefe ɗaya inda kai sallah babu najasa cewa taburma guda ce wannan bai bata sallanka ba tunda dai jikinka baya taba ainihin najasa din li'annahu ghairu mulaqin lin najasa wannan yana cikin al-majmu' sharh al-muhazzab haka kuma nihayatul muhtaj ila sharh al-minhaj littafin al-imam muhammad bin shahabuddin ar-ramli mujallal na farko shafin 200 tukrahu salatu fil hamami me yasa aka ce babu kyau ayi sallah a bandaki abinda ya hana a yi sallah a banɗaki shi ya hana a yi sallah a bola don abu guda ne najasa ake tammani akwai a banɗaki to haka najasan ake tammani akwai a bola huma a li'annahu ya shayatin ala sahil ilal to haka ma mayankan dabbobi wa misluhu kullu najasatin mutayaqqana kuma ba wai wuri biyu din nan kawai ba duk najasan da aka tabbatar da ita to sallah a gurin ba shi da kyau wa mahallu zalika ma iza farasha alaihi tahiran wa sallah amma idan mutum ya shimfida abu mai tsarki akai yayi sallah nan ne makaruhi din wa illa lam tasihha salatuhu amma in bai shimfida komai ba yayi sallah akan najasa ai sallah bata inganta ba saboda jikinsa yana taba najasa inda ake cewa makaruhi ne ma إنما تكره على الحائل إذا كانت النجاسة محققة wahazaha. inda ake cewa makaruhi ne a yi sallah a wuri mai najasa ana cewa makaruhi saboda jikinka baya taba najasan amma idan jikinka yana taba najasan fa ba magana makaruhi bane babu ma sallah fa in basatahu ala ma galabat fihi an-najasa lam tukrah idan ya kasance mutum ya shimfiɗa. wani abu a kan najasa najasa ta rinjaye abin har ya zama yana taba jikinsa wannan ba magana makaruhi ba ne, babu sallashi sai matsala ta uku ita ce sallah a wurin durkusawar rakumi wannan babu shakka ya tabbata cikin wasu hadisai ba ma waɗannan da muka karanta ba saboda shi wannan hadisi da muka karanta na abdullahi bin umar ittifaqan an ce hadisin bai inganta ba ittifakan amma sallah a wurin durkusawa raƙumi ya samu hadisan manzon Allah masu yawa ingantattu ma'atinul ibli ko atanil ibli yani almawdi'u mawdiu alladhi uh, tanahha ilayhi aliblu iblu sharida li yashriba ghayraha kamar an tafi rafi mutumin da ke kiwon raƙumai wannan raƙumi ya sha ruwa zai matsa da raƙumin ya durƙusa gefe sannan ya kawo wani raƙumi ya sha ruwa ya kai shi nan fa'izar ta ma'ad siƙan minhu ilal mar'a idan duk sun gama shan ruwa sannan sai ya je ya kora su gaba ɗaya a tafi kiwo amma ba wai gaba ɗayansu zai sa su sha ruwa ba yakan sa one by one wannan ya sha ruwa ya tafi ya durƙusar da shi wancan ya zo ya sha ruwa to inda suke haɗu wannan nan ne ake kira ma'atsinul ibli wurin da raƙumi ya durkusa wannan yana cikin fassarar da malamai suka yi ma wannan hadisi akwai hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali hadisin abdullahi bin mugaffal al-muzani annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu fi marabidil ganam wala tusallu fi a'tanil ibli ku yi sallah a shingen awakai shinge da aka yi na garken awakai babu laifi don kun yi sallah amma wurin durƙusawar rakumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi sallah fa innaha khuliqat min ash-shayatin saboda sura kuma an halice su ne daga aljanu daga shedanu wasu hadisan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha jinnun raƙumi da kake gani aljani ne khuliqat min jinnin an halicci raƙumi ne daga aljani hadisin yana sunan ibn majah hadisi ne wanda malamai da yawa sun inganta shi in ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 621 wannan al'amari ne da ya shafi gaibi aqidar ahlus sunna duk wata magana da ta shafi gaibi ba sa tunani sai dai su yi imani da shi ba sa sa tunani sai dai kawai su yi imani da shi su kyale wannan al'amari ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Jabir bin Samura Annar rajulan sa'ala Rasulallah, wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an nusalli fi marabibil ganam za mu iya salla a shingen awakai kala ce na'am kala an nusalli fi mabarikil ibli mu iya salla a wuraren da raƙumai suke durƙusawa qala la annabi ce a wannan hadisin yana sahihu muslim akwai hadisin albara bin azib kaga hadisin abdullah bin mugaffal jabir bin samura albara'u bin azib annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusallu fi mabarikil ibli kada ku yi sallah a wuraren da raƙumai suke durƙusawa fa na Hamina ash-shayatin saboda raƙumai suna daga cikin shaidanu hadisin yana sunan abi dawud wannan yasa malamai manyan malamai irin ibn qayyim al-jawziya suka yi magana mai yawa akan waɗannan hadisai in ka duba ilamul muwaqqi'in littafin ibn al-qayyim al-jawziya a mujallal nabi shafi na 15 yayi magana mai yawa dangane da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa raƙumai suna daga aljanu akwai ma hadisin da al ahmad ya rawaito a littafin al-musnad bi isnadin sahih yana mujallar na biyar shafi na hamsin da biyar hadisin abdullah bin mugaffal almuzani yana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusallu fi aqanil ibli kada ku rika sallah a wuraren da rakumai suke durkusawa fa innaha min aljinn khuliqat saboda rakumai an halicce su ne daga aljanu ala tarawna uyunaha wa hibabaha na nafarat ba kwa ganin idanuwar raƙumai ba kwa ganin yanda raƙumi yake tunzura in ya kusata ya bambanta da sauran dabbobi fushin raƙumi ya saba ma fushin sauran duka dabbobi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallu fi murahil ganam ku yi salla a shingen awakai fa innaha hiya aqrabu min rahma salla a shingen awakai ya fi kusantar da kai ga rahamar Allah ashe ma akwai falala in ka duba nailul autar na al-imam shaukani sharhin bulugul maram mujallal nabi shafin 141 shi ma yayi magana akan waɗannan hadisai din akwai kuma hadisin usaid bin hubayr usaid bin hubayr annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu fi marabidil ganam wa la tusallu fi mabarikil ibli hadisin riwaya ta al-imam ahmad fi musnadihi Ah, don haka hadisai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa abdullahi bin umar su abu huraira abdullahi bin mugaffal akwai hadisin sabara bin ma'badin aljuhani annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalla fi a'tanil ibli wa yusalla fi murahil ganam ba a salla wurin durkusawar rakumi amma ana salla a wurin da awakai suke haduwa hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 7728 akwai riwayar abu huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza lam tajidu illa marabibal ganam wa a'tana ibli in buku samu wurin sallah ba sai wurin da raƙumai ke durkusawa ko kuma matattaran awakai fa sallu fi ganam wala tusallu fi ma'atul ibli hadisin yana sunan sahihu sunan ibn majah hadisin 622 ka duba tamamul minna littafin albani da kuma wani littafin sa samar samarul da kuma littafin sa na uku takhrijul mishkat ya kawo waɗannan hadisai gaba ɗayan su duka sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma malamai suna yi ma waɗannan hanin ta'awili eh, ta'alil suna bayyana hikimar da ta sa annabi ya hana a yi sallah a wurin durkusawar raƙumi wannan dalilin yasa suka ce nan ma makaruhi ne ba haram ba ne saboda ta'alil, ta'alil an bayyana dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta sallah a wurin durkusawa raƙumai da kuma sallah a wurin da awakai suke haduwa me yasa aka bambanta kuma ba awakai kawai ba hatta shanu babu laifi don an yi sallah a garke na inda garken shanu yake inda dai aka hana sallah shine wurin da raƙumai suke haduwa me dalili da anna eh, khawfan nifaril ibli yazhabul khushu'a saboda za ka yi sallah kana tsoron raƙumai za su iya auka maka ta yiwu wani raƙumi eh, ya tunzura kana sallan nan in ya fada maka zai iya hallaka ka saboda haka wato an hana sallan don riga kafi kenan ko don a kare ka kada ka yi sallah da tunani kaga in kai sallah kana tunanin raƙumi fa zai iya faɗo min saboda ta yiwu raƙumin ya samu matsala ya samu hauka kana cikin sallah idan ya haukace dama ga abin da annabi ya faɗa an halicce shi daga aljanu sai ya faɗa ma ya hallaka ka to wannan tunani ba a son a same shi a jikin mai sallah wato yana kawar da alkhushu'u fi salati yana kawar da tawali'u a sallah nutsuwa a sallah wannan shine dalilin da ya sa aka ce mutum kada ya sallah a wurin durkusawa da kuma ta'alilin da malaman fiqh suke ma waɗannan hadisai kenan mazhabar al-imam Ahmad bin Hanbal yanda eh, ibn Qudama yayi bayani a littafin al-Mughni a mujallar na farko shafin 753 yana cewa yukrahu an yusalliya ila hadhihi almawadi'i babu kyau mutum ya fuskanci waɗannan gurare yayi sallah fa in fa'ala sahhat salatuhu in yayi to sallarsa ta inganta al-imam Ahmad bin Hanbal haka ya faɗa fi riwayat Abi Talib an tambaye shi an salati ila al-maqbara wal hammam wal khushi mutum ya fuskanci makabarta ya yi sallah ko ka fuskanci kabari ka yi sallah mutum ya fuskanci toilet ya yi sallah akwai bambanci tsakanin alhammam da kuma alhushu alhushu wato shi ne ainihin wurin ba haya alhammam wuri ne na wanka sai dai kuma akan kira alhammam wurin wanka da kuma ba haya amma ba a kiran alhushu da alhammam alhushu shine ainihin wurin ba haya kawai ba a wanka amma alhammam ana wanka tayi kuma a yi ba haya a gurin al'imamu ahmad ya ce bai kamata ka fuskance su kai sallah ba layan bagi an ya kuna fil ƙibla qabrun wala hushun wala hammamun bai kamata a alƙiblanka da za ka yi sallah a samu kabari ba bai kamata a samu wato Ban banɗaki ba bai kamata a samu wurin wanka ba wurin ba haya ko wurin wanka fa in kana in aka samu fa kana yujzi'uhu sallarsa ta inganta fuskantar su shine aka hana haka nan bai kamata ka fuskanci wurin da raƙumi ma kai sallah ba in ka duba alkafi fi fiqh ibn hanbal matsala ta hudu ita ce sallah a tsakiyar hanya wanda ya zo cikin hadisin abdullahi bin umar allah ya ƙara musu yarda duk da cewa hadisin yana da rauni amma malamai sun yi magana akan cewa sallah a tsakiyar hanya ba ta da kyau Duka malaman fiqh suna cewa makaruhi ne mazhabar alimamu shafi'i mazhabar alimamu ahmad bin hanbal mazhabar alimamu imam abu hanifa wannan shine abin da ake faɗa cewa babu kyau mutum yayi sallah a tsakiyar hanya fa in salla fihi sahhat idan mutum ya yi sallah a tsakiyar hanya sallarsa tana inganta me yasa aka hana sallah a tsakiyar hanya ba don hadisin abdullahi bin umar ba ne saboda nan ma rigakafi li'annal mana hushu, khushu aw liman innas min at-tariq dayan biyu ka tsaya a tsakiyar hanya kamar kwalta wannan da ya kai specialist ka dau darduma ka je ka shinfida ka kama sallah dayan biyu ne ko dai za ka yi sallan nan ba nutsuwa domin akwai wanda zai fito inda daddare ne fitilarsa ba ta da haske kana tsoron to bari dai in yi sauri in gama to wai saka bari in yi sauri in gama sallan ba nutsuwa ko kuma a samu ka hana mutane tafiya a dalilin haka mutane za su tsaya su jira ka sai ka gama sallah ka ka cutar da su wannan ya sa malamai suke cewa makaruhi ne sallah akan hanya kowace irin sallah duk da cewa akwai waɗanda suke rangwame game da sallah ta juma'a ba mafi dacewa shine kowace sallah kada a yi ta akan hanya shi fi dacewa wato kokari ya kamata mu musulmai mu yi mu yawaita masallatai mu yawaita masallatai Yana za a ce sahun mu baya kawo hawa kan hanya domin idan sahu ya hau kan hanya akwai ɗayan biyu man tarkul khushu'i rashin tawali'u a sallam rashin tawali'u musamman idan jama'an ba su da yawa jama'an ba su da yawa kana tsoron wani direban bai hange ka ba zai faɗo maka saboda kana Allah Allah ayi a gama sallan kaga sallar ka babu nutsuwa ko kuma ka cutar da mutane ka hana su hanya man'un nasi min at-tariq wa zalika la yujibu butlanu salati amma duk da haka ba a cewa sallar bata inganta ba sallar ta inganta in ka duba al-majmu'u sharh al-muhazzab eh, mujallad na farko shafin 116 sallar ta inganta haka littafin nailul awtar na al-imam shaukani amma kamar mazhabar al-imam ahmad akwai tsanantawa mazhabar al-imam ahmad la tasihhu salatun fi qari'ati tariqi wanda ya yi sallah a tsakiyar hanya sallarsa ba ta ma inganta ba wanda ya yi sallah a tsakiyar hanya sallarsa ba ta ma inganta ba ya'ani mahallu qar'il aqdam min at-tariq mahajja sawa'un kana fiha salikun Aula la ko da babu mai wucewa in mutum ya yi sallah a wanda shi shine fatawar da galibin malamai mazhabar al Ahmad suke amfani da ita wanda za ka lura inda ka tafi ƙasar saudiya da yake suna masabar al'imamu ahmad zaka ga sun yawaita masallace makka da madina masallace na da yawa da wuya kai tafiya nan da can nesa baka samu masallacin juma'a ba an yawaita masallace don a hana mutane din sallah akan hanya saboda a mazhabar idan mutum ya sallah akan hanya sallah saboda inganta ba ko da babu mai bin hanya sawa'un kana fiha salikun amla ko da babu wanda zai bi hanya in mutum ya salla akan hanya sallar ba ta inganta ba amma wannan hujjar tasu ba su ba ta da ƙarfi domin hujjar ita ce hadisin da muka karanta na Abdullah bin Umar hadisin Abdullah bin Umar sab'u mawaqina la tajuzu fi hasalatu hadisin babu wani malami da ya inganta shi yana sunan Ibn Majah wata riwaya ta abdullahi bin umar naha rasulullah an yi fi sab'i mawatin daga cike yana cewa wa qari'atu tariqi wa ma'atinul ibli wa fawqal ka'ba hadisin yana da rauni ka duba irwaul galil hadisi na 287 irwaul galil hadisin 287 amma lallai in ka duba littafai na mazhabar al-imam ahmad kamar misali sharhu, muntahal iradat mujallar na farko shafin 163 da manaru sabil ko asal sabil sharhi na manaru sabil mujallar na farko shafin na 53 duk za ka gani duk da cewa su kansu mazhabar al'imamu ahmad din akwai malamai da yawa waɗanda suke ganin wannan hukunci bai kamata a ce haramun ba ne bai kamata a ce sallar mutum ba ta inganta ba saboda hadisin da aka dogara da shi hadisi ne wanda bai inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bare ma hadisai da muka karanta mafi inganci waɗanda suke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat al ardu masjidan wa tahura ita ƙasa baki ɗayanta an saka min ita wurin sujuda ne kuma abin tsarkakewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa haisu ma adrakatka salatu duk inda sallah ta riske ka fa salli sai kai sallah fa innahu masjidun don kuwa wuri wurin sujuda ne kaga waɗannan hadisai sun tabbatar mana ko ina ana iya sallah matukar yana da tsarki ba a ware kan hanya ba saboda haka don mutum ya yi sallah akan hanya sallasa ta inganta illa dai malamai suna karhantawa saboda la'akari da abubuwa guda biyu na ɗaya rashin nutsuwa ga wanda zai yi sallah akan hanya ƙa'ida ce za a same ka da rashin nutsuwa musamman idan jama'an ba su da yawa na biyu za a samu tauyewa mutane hanya hakki na hanya tauyewa mutane hakki na hanya ka san ko shi addini abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana siffar addini wanda annabi Muhammad ya zo da shi siffar addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi siffar ita ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai saka wani kunci cikin addini ba to idan ko aka samu ranar juma'a jama'a ke shiga kunci ashe wannan ba tsari ne na Allah ba tsarin waye mu muka yi wa kanmu domin shi Allah ya ce bai saka kunci a addinin da ya saukarwa annabi Muhammad ba babu kunci tunda babu kunci bai kamata a samu a dalilin sallah an kuntata ma wani mutum ba a dalilin sallah an datse hanya a dalilin sallah ba mamaki wani mara lafiya ne ana neman hanyar da za a wuce da shi a da shi asibiti kafin a gama sallah ya mutu kaga nan sallah a dalilin ta wannan mara lafiya ya samu kunci zai yiwu a addinin Allah a samu tufka da warwara babu Allah shi ya faɗa babu kunci cikin addininsa saboda haka bai kamata mu mu kimanta kaddara larura fiye da kimanta ba bai kamata mu kimanta larura fiye da kimanta ba abin takaici ne an kai lokaci wanda rauni ya shige mu sosai rauni ya shige mu sosai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a ƙarshen zamani amana za ta goma ga kafiri amana za ta canza mahalli to abin da ke faruwa kenan in ka lura kafirai in za su je wurin ibada da su da matansu da 'ya'yansu suke tafiya amma in sun tafi wurin ibadan na ya ɗauke su gaba ɗaya me suka faɗa a ciki babu wanda ya sani daga su sai Allah amma mu ba da matanmu muke zuwa sallah ba ba ma da 'ya'yanmu muke zuwa sallah ba amma wurin ibadan ya gaza mana sai mun hautici Allah ya sa mun gane mas'ala ta biyar as-salatu fawqa al-ka'aba sallah a saman ka'aba yana daga cikin abubuwan da Abdullah bin Umar ya kirga cewa makaruhi ne nan ma duka malamai sun ce babu kyau amma kuma ba wai saboda aiki da hadisin abdullahi bin umar ba saboda hadisin bai inganta ba ba a aiki da hadisi da yake da rauni me yasa malamai suka ce ba kyau a yi sallah a doron ɗakin ka'aba mazhabar al-imam shafi'i uh, mazhabar al-imam ahmad bin hanbal mazhabar al-imam malik mazhabar al-imam abu hanifa duk malaman sunna ittifakan sun ce babu kyau a yi sallah a doron ɗakin ka'aba me dalili saboda alama ce da take nuna wulakanci ga ɗakin raini ne ga ɗakin wanda shi ne alƙiblar musulmai duk duniya don haka bai kamata musulmi ya aikata wani abu wanda zai nuna ya ƙaskanta wuri na ibada na Allah subhanahu wa ta'ala ba amma in mutum ya yi sallan a saman ɗakin ka'aba sallarsa tana inganta ya'ani sallar salatu domin sallah a saman ɗakin ka'aba da sallah a cikin ɗakin ka'aba ba su da bambanci idan ana maganar alƙibla ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba ya yi sallah tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin ɗakin ka'aba don wani ya yi a saman ɗakin ka'aba ba a cewa sallah saboda inganta ba matsala ta shida ita ce a salatu fi ma'awar shaitan wanda bai kawo a cikin wannan littafin ba sallah a matattaran shaidanu salla a matattaren shaidanu mai ake nufi da matattaran shaidanu mahada da aka cewa na shaidanu ne salla a gurin ba shi da kyau sallah a gurin ba shi da kyau yana daga wannan nau'i aka ce sallah a coci bayi da kyau saboda coci ba matattara ne na mutanen kwarai ba abdullahi bin abbas yana cewa haramun ne amira audarisa darisa illa li darura ka shiga coci kai sallah sai dai idan akwai larura zafi sanyi ruwan sama ko kana tsoron yan fashi ko abokin gaba fala karaha akwai larura kenan amma idan babu larura bai kamata mutum ya sallah a cikin wurin ibada na kafirai ba Li'an la takhlu min at-tamathil suwar saboda bayan da za a yi karaba wurin ibadan kafiri da gunki ko kuma zane-zane gunki da zane duka addini ya yi fada da su to amma mazhabar al ahmad suna cewa babu laifi don an yi sallah a cikin wurin ibadan kafirai sharaɗi idan yana da tsafta kuma wannan an samu fatawar tun daga sahabban annabi muhammad tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu waɗanda ke cewa babu laifi don an yi sallah a wurin ibada na kafirai daga cikinsu akwai sayyidina umar sayyidina umar sannan akwai abu musa al-ash'ari daga tabi'ai kuwa akwai malamin farko akwai al-imam al-auza'i al-hasan al-basri umar bin abdul aziz al-imam sha'bi sa'id ibn abdul aziz ga al'imamu malik al'imamu malik yana da fahimtar abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana cewa ba a yin sallah wurin mahaɗa na mutanen banza mahaɗa na mutanen banza ba a ibada a wurin A mutanen banza ya haɗa da duk wani mai bautan kafirci duk wani mai bautan kafirci yana daga sahun mutanen banza saboda haka wurin ibada na kafirai ba a ibada abdullahi bin abbas suke faɗin haka al'imamu malik yana da wannan fahimta min ajli suwar saboda zane-zane da kuma gumaka to amma waɗannan sahabbai sayyidina umar da su abu musa ash'ari kama ga tabi'ai suna cewa ai shi kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin ɗakin ka'aba lokacin da ya shiga cikin ɗakin ka'aba ya yi sallah akwai zane a cikin ka'aba akwai zane da aka yi na annabi ibrahim gashi yana dara ga zane dai na annabawa yadda kasar ana zane a coci haka aka yi zane a ka'aba a wannan lokaci kafin a share lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuma ya yi sallah sannan shekara goma sha uku da annabi ya yi a makka sallallahu alaihi wasallam kafin ya yi hijira ya dawo madina gumaka ne a jikin ɗakin ka'aba ko ina gumaka ne suka mamaye ɗakin ka'aba amma bai hana manzon Allah ya fuskanci ɗakin ka'aba ya yi sujuda ya sallasa sai tafiye shi ba tsawon shekara goma sha uku a kaga saboda ana bautan kafirci wannan bai haramta wurin bai hana a yi ibada a wannan wurin. sannan mu yi la'akari da hadisai da muke karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya masa kyauta kyautar da ba yi ma wani annabi ba Eh, ju'ilat liyal ardu kulluha masjid duniya gaba daya Allah ya saka min ita wurin sallah ne wurin sujuda ne fa aina ma adrakatka salatu fa salli duk inda sallah ta riske ka kai sallah kai fa innahu masjid saboda wurin ibada ne to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma sha uku a makka yana fuskantar ka'aba yana sallah jikin ka'aba akwai gumaka bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatku makka ya shiga ɗakin ka'aba ya yi nafila raka'a biyu lokacin da ya shiga ɗakin ka'aba nan akwai zane da aka yi na hotuna wannan bai hana manzon Allah ya yi sallah a cikin ɗakin ka'aba ba ka duba al-majmu' sharhul muhazzab kitabu salati babu taharati al-badani wa ma yusalli fihi wa alayhi as-salatu fi ma'wa ash-shaytan mujallad na 3 shafin 168 wannan ya nuna babu laifi wannan fahimta ita ce mafi inganci don haka zamanin sayyidina umar idan musulunci ya isa ƙasa na kafirai sai kafirai suka musulunta sai a share coci ɗin, sai a sa mai turare sai a shimfiɗa sai a yi sahu wannan coci ya zama masallaci to amma duk da haka akasarin malamai suna karhanta ibada a wurin da ya samu tabbaci mahaɗa ne na mutanen banza idan wuri mahaɗan mutanen banza ne to makaruhi ne a yi sallah a wurin bil ittifaqi duk malaman sunna sun faɗi haka wa zalika misali al-imam an-nawawi yace mislu mawadi'il khamri misali wannan ya tabbata wurin sai da giya ne an tabbata wannan guri wurin sai da giya ne ah, sai ka tafi ka shimfiɗa taburman ka kai sallah baka kyauta ba walhanati wa mawadi'il mukusi wurin da ya zama ana dara kamar wurin caca wa nahawha al ma'asi alfahisha, da wuri da ya zama gidan karuwai ne mutum yayi ibada wato mahaɗan mutanen banza gaba ɗaya kowane iri wannan babu shakka ba kyau yi ibada a gurin wal qana'is wal biya'i wal wa zalika fa in sallafi fi min zalika amma idan mutum yi shimfiɗa, ya je hotel ya shimfiɗa taburma ko wurin shan giya ya shimfiɗa taburmansa ya yi sallah walam yi masa najasatan biyadihi hannunsa bai taɓa wani najasa ba wala saubihi suturan jikinsa ba ta taɓa najasa ba sahat salatuhu ma'al karaha sallarsa ta inganta amma duk da haka ya yi makaruhi kuma ka san ita sallah kamar yadda manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam ita sallah tana da daraja da yawa wani zai yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ladan da yake samu bai wuce 1 over 10 na sallan ba wani kuma ya samu 2 over 10 wani 3 wani ya samu half wani ya samu har kwata wani ya samu cikakken lada saboda haka su masu sallah darajar su da bambanci wajen Allah subhanahu wataala idan ka daraja ibada to sallarka tana samun daraja a wajen Allah don haka wanda ya yi sallah a gidan giya amma wuri mai tsarki ba za ka haɗa ladansa da wanda ya salla a masallaci wuri mai tsafta ba da akwai bambanci sai dai dukkansu sallolin sun inganta me yasa aka ce babu kyau a yi salla a mahaɗa na shedanu ba saboda hadisin abdullahi bin umar bane saboda hadisin abu huraira shi ma mun karanta a baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata tafiya sahabbai da yawa sun rawaito hadisin nan daga cikinsu akwai abu huraira yana cewa arrafna ma'a nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi tafiya da manzon Allah tafiyar dare ya mana amma muna ta tafiya can kusan asuba sahabbai suka ce a tsaya a dan huta manzon Allah ya ce in in fa kada fa mu tsaya hutawa a makara ba a yi sallah ba bilal ya ce zan yi gadin ku falam yastaqib hatta tala'at shamsu manzon Allah bai farka ba sai da rana ta bullo da shi da sahabbai lokacin da aka tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liya a kullu rajulin bi ra'si rahilatihi kowane mutum ya kama linzami ya kama akala na raƙuminsa ya kama linzamin abin hawansa mu bar wannan gurin fa inna haza mawdi'un habarana fihi shaytan abinda yasa nace mu bar nan saboda a wannan gurin shaytan yayi tarayya da mu tunda shaytan yana gurin nan mu bar nan mu je mu sallah a wani guri kaga ya nuna kenan duk inda ya samu shaidar akwai shedan to ya kamata ka bar shi kar kai sallah abu ne wannan shine hujjan hadisin yana sahihu muslim in ka duba littafin al-fiqh al-islami littafin dr wahaba az-zuhaili mujallad na biyu shafi na 981 da kuma ash-sharh kabir mujallad na farko shafi na 512 littafin al-mughni na ibnu qudama mujallad na farko shafi na 759 za ka gani Ah, don haka in dai wuri ya zama mahaɗa ne na mutanen banza to bai kamata ka yi ibada a gurin ba amma kar mu manta idan ka yi ibadan ta inganta don haka abinda muka karanta din nan yana nuna mana cewa wuraren nan gaba ɗaya da aka kirga babu kyau a yi sallah a cikinsu lakinnahu ah, annahyu li karahati tanzihi faqat hani da aka yi an yi hani ne saboda tsaftace ibadanka kawai don haka inda za ka yi sallar a waɗannan guraren sallar naka tana inganta li'annal asla a tahara saboda asali duk duniya ko ina halal ne yi ibada ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa haisu ma adrakatka salatu fa salli muttafaqun alayh da kuma hadisin al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam amma idan ka tabbatar akwai najasa a wuri kai sallah a kan wannan gurin ba tare da ka ɗora wani abu a kai ba fa inna salata la ta juzu la ta amma idan ka ɗora wani abu a kai sallah tana inganta duk da cewa baka kyauta ba to amma wuri biyu ɗin nan shine malamai suke tsanantawa a kai makabarta da banɗaki saboda hadisin yana da inganci a dalilin haka yasa aka samu malamai da suke cewa duk wanda ya sallah a makabarta sallarsa bata inganta ba kamar yadda muka ce al-Imam Ahmad bin Hanbal kuma la'akari da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda da take ba da labari rashin lafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam na ajali ta ce qala fi marabihi alladhi lam yaqum minhu rashin lafiyan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda bai warke ba wato bai tashi daga rashin lafiyan ba a dalilin wannan rashin lafiya manzon Allah ya rasu a wannan rashin lafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudu da nasara saboda sun rike kaburburan annabawa su mai da su masallatai hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim kaga tunda annabi ya la'anci wanda ya mayar da kabari wurin ibada ka hada da wancan hadisi da muka karanta na abu marsad al-galawi al-arbu kulluha masjid la tusallu ilal quburi kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah manzon Allah ya hana sannan ga hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya mayar da kabarin annabin Allah ya maishe shi wurin ibada wannan ya nuna kenan sallar idan an yi ta ma bata inganta ba bare kuma ka hada da cewa yin hakan yana iya ba da damar a koma ga bautan kaburbura na wasu mamata a bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala to matsala ta ƙarshe ita ce larura tana halatta duka waɗannan abubuwa ɗin kamar da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa a sharhul umda larura in ta same ka to kada ka jira larura idan ta same ka to kada ka jira sai kai sallah a duk inda hali ya same ka Shi ne wadda yake tambayar cewa an samu hold up irin gosulo da akan samu cikin abuja lokacin sallah ya yi ba halin ya sauka ya yi alwala bare ya yi abin nan to ba bari za ka yi sallan ta wuce ba sai ka yi sallan babu alwalan babu taimama shekul islam ya ce idan larura ta kai ga dole sai ka jefar da wani sharaɗi domin sharaɗi ne a tsarki sharaɗi ne a fuskanci alƙibla sharaɗi ne a samu sutura sharaɗi ne a yi ruku'u sharaɗi ne a yi sujuda wa gairu zalika min shara'iti wal arkan idan farkon lokaci ya shigo farkon lokaci ya shigo kana tunanin annahu yaqdiru ala zalika mutum zai iya samun wato fita daga wannan gosulo ɗin har ya samu damar yin alwala ya samu wurin da zai yi sallah don cika waɗannan sharuɗa gaba ɗaya sharaɗi na alwala sharaɗi na tsarki sharaɗi na alƙibla sharaɗi na suturan sallah sharaɗi na ruku'i sujuda da sauransu to ka'ida ne ya jira amma in ya tabbata ya tabbata cewa lokaci zai fita gare shi ba tare da yayi ba to wannan babu shakka wajibi ne ya sallan ya jefar da waɗannan sharuɗa ka duba sharhul umda ya jefar da wannan sharaɗi amma ya bambanta da mutumin da ya makara shi wanda ya makara baya jefar da sharaɗin wanka domin kuskuren da ake kenan idan ka makara misali baka farka da wuri ba kana farkawa sai ka ji an tada ikama idan za ka ɗebi ruwa ka je ka yi wankan janaba kafin ka gama za a gama sallah to baka da ikon yin taimama ka tafi sallah baka da iko domin me wanda ya farka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake bacci yana da uzuri wajen Allah don haka lokacin da ka farka shine lokacin ibadanka idan ka farka ka'ida ne sai ka yi eh, wanka ko da lokaci zai fita baka da laifi a wajen Allah domin farka wanda ka yi a wannan lokaci ya ba da uzuri gare ka wajen Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan dalili tunanin za a rasa jam'i baya halatta mutum ya bar wanka ya yi taimama idan mutum ya haka babu shakka sallasa ba ta inganta ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Come on, buddy. cikin kan titi an datse hanya ba? Mhm. eh shi sa a muna kimanta larura fiye da kimanta muna ajiye makammu larura alhali ba larura bace shi ne gaskiyar magana ai da ba da misali ya aka yi abokan gabanmu kafirai suke samun wuraren ibadan da yake ɗauke su da matansu da 'ya'yansu shin wannan larura da muke tare da ita su ba su da ita ne malam ya ko kuwa larura a kan musulmi ta tsaya kawai banda su idan har za su iya ƙoƙari za su iya dagewa su tara kuɗi in ma ta waje ne ko ta cikin gida su gina wurin ibada wanda zai ɗauke su da matansu da 'ya'yansu sai mu koma suratul baqara wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani ya kamata a ce son da suke ma addinin Allah ya fi tsanani akan so da kafiri yake ma haka ne ko to ya aka yi son da muke wa addinin Allah ya gaza son da kafiri yake ma dininsa sai mu ce larura to su laruran ba ta tare da su ina shi ne abin tambaya in tana tare da su to ya aka yi suka kau da ita mu ba mu iya kawarwa ba wato kullum mu rika ta larura daidai kima larura shine babu mafita ga dan adam alhali muna da mafita ga dirka dirkan gidaje da muke ko ba haka bane masallacin ne ba za mu yi ba sai mu ce larura amma gidajenmu mutum zai sai eka goma ya kewaye a shekara biyar ana gina gida kur a kashe miliyan ɗari biyar har biliyan ana gini guda amma idan ran juma'a ta yi zai sayo darduma daga dubai babu irin ta a najeriya ya zo ya aje daga shi sai shi ya yi sallar sai ya tashi ya tafi domin dama sallah ai ko ina aka yi ta yayi amma wurin kwanan safa daban ne yanzu wannan shine larura mala mu wa kanmu adalci tsakani da Allah ya kamata mu farka muna da yanda za mu yi ba wai babu shakka musulmi akwai larura ɗin bisa la'akari da yawan mu ya fi su yawan musulmi ya fi na kafirai wannan babu ko shakka sannan kishinmu ga addini ya fi nasu wanda yake na zahiri duk inda muka kai ɗin dole sai an samu amma aƙalla a ce mun ɗan rage mana za ka samu wannan al'adar mu ce ko ina ne al'adar mu ce ko ina ne ya kamata a ce mu yi kokari mu ƙara himma da ƙaimi wajen gyara kuma a hakan ni ina ba da shawara duk sa'ilin da za a yi sallah kada a daɗe hanyar gaba ɗayanta a yi yanda za a yi a samar da wata 'yar hanya wanda wani zai wuce kaga kenan mun kimanta laruran har yanzu Allah ya sa mala ya gane fina. larura na babu makawa dole sai mun hau hanya to mu dan rage kuma in ma za mu samar da 'yan agaji waɗanda dama sun ba da rayukansu domin kare bayan Allah waɗanda za su tsaya su tsare wannan guri su tabbata mai wucewa bai fada wa 'yan uwa musulmi masu sallah ba wanda za su yi wannan aikin amma kuma mu ma ba mu datse hanyar yadda wani zai iya cutuwa ba Allah ya sa a yi kyakkyawar fahimta ga abin da na faɗa. wannan yana cewa ina hukuncin ɗaura zoben azurfa a wuyan ƙaramin yaro wannan shirka ce babu shakka shirka ce mutum ya ɗaura wani zobe na azurfa saboda tunanin wannan zobe yana kariya akasari waɗanda ke yin haka suna da suna da yarda da cewa zoben azurfa yana kariya ga yaro ko yana kare shi daga maita ko wani abu ka duba sharhin fathul majid da na ibn eh, ibn al-usaymin shafi na 183 shirka ce babba Allah ya kare mu